kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau 29 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu kammala takaitaccen tarihin gwarzo sa Abubakar Tafawa Balewa. Turancin nan da ake magana ai wato ya samo asali ne na farko tukunna a lokacin da yake makaranta kwalejin horas da malamai na Katsina a shekarar da za su fita 'yan ajin su shi suka sa a gaba. Shi magana da turanci a lokacin lokacin na bankwana a madadin ɗalibai. Haka yake zara. Wato kafin watan Ramadana ne muka ɗauko wannan maudu'in, amma sai muka karkata shirye-shiryenmu zuwa abubuwan da suka shafi watan Ramadana. To a cikin shirin namu na yau za mu cika alkawarin kawo muku ci gaban takaitaccen tarihin gwarzo Abubakar Tafawa Balewa. Wakilin sashen Hausa a Bauchi ya samu zantawa da falakin das akan wannan batu. Sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ɗan Lami Baban Tanko. Yanzu da yake shi ya yi gadan shi ya shiga siyasa gadan gadan wanda yake yake wakiltar Bauchi eh. a can majalisar da ke Kaduna. Eh. To nan ne ya samu matsayin wato prime minister kuma ya dangantakan su ya kulluma tsakaninsa da shi saddauna masha Allah to lokacin akwai wasu gyare-gyare da ake kundin tsarin mulki to akwai gyarar da aka yi a tsari mulki domin yancin kan na najeriya ba ta samu dare guda ba haka kawai sai da aka yi wasu tsarin mulki tura suka riga tsarin mulki suna canzawa ta yadda zai dace sannu a hankali da aka riga tafiya to a cikin tsare-tsaren da aka yi na kundin tsarin mulki din aka kafa majalisar dokoki na yankuna na kudu arewa da shauransu to ya samu kansa a cikin majalisar dokoki to daga nan aka ci gaba sai aka yi wani tsarin mulki kuma a wanda yake ya ba da dama a kafa majalisa ta ƙasa baki ɗaya wato majalisa wakilai na tarayya a kafa ta wanda take lagos to daga nan daga mutane waɗanda yake fitattu su ne akan fitar daga yankunan nan na arewa kudu da gabas sai a tura su can a majalisar wakilai to daga nan ne ya samu kansa a cikin majalisar wakilai ta ƙasa daga majalisar dokoki ta arewa aka zaɓe shi da shi da muhammadu rubadu na yola da akwai dai wajen suno ne ba zan iya tunawa ba amma dai na yana daga ciki shi muhammadu rubadu yana ciki aka tura su saddauna kuma ya ce da saddauna ne ya kamata ya je to amma ya ce shi sadauna samu da bello ya ce shi a bashi a arewa ya ce bari ya tura su sa abubakar su tafi lagos su je majalisar wakilai to a majalisar wakilai ne da ya je to kuma yana majalisar wakilai a matsayinsa na wanda yake wakiltar arewa din kuma dan majalisar wakilai house of reps kenan a lokacin to sai aka yi zaɓe kuma na ƙasa Eh, wanda ake nema tura suna shirin barin kasa sai aka yi zaɓe na kasa duk jam'iyyun na akwai action group na awolowo akwai ncnc na azikiwe akwai npc na su amadu bello to da aka yi zaɓe na ƙasa baki ɗaya shine npc jam'iyyar su sa abubakar tafa balewa na su amadu bello ta samu rinjaye a zaben ƙasa da aka yi gaba ɗaya to da aka yi wannan gaba ɗaya to shi ne kaga jam'iyyar da take da rinjaye a lokacin tuna parliamentary system ake yi hmm. to ita ne za ta kafa gwamnati hmm. eh, to inda ya samu kansa a matsayin prime minister kenan to da yake a jam'iyyarsa ta npc ita ce take da rinjaye a zaben kasa da aka yi saboda haka dole jam'iyyar ita za ta kafa gwamnati hmm. to shi ne sai npc ta kafa gwamnati amma ta yi haɗaka da ncnc na dr azikiwe Eh, to amma shi a wani ya ki yadda ce zai zauna a matsayin shugaban 'yan adawa kenan eh. irin wannan haɗin kai na 'yan siyasa eh. ta faro ne tun wannan zamani tun wancan zamani ya faro to amma daga baya an zo an samu matsala da npc da ncnc din hmm. to ba su samu haɗin kan yadda ya kamata ba eh, sun da yarjejeniyar kansu ya haɗa kaɗin shi yasa ai kaga gwamnatin ta shigo da akwai su dr mk mbadwe Eh. ai ka gaba dan jami'ar npc ba ne amma kuma minista ne a gwamnatin sa abubakar tafa balewa saboda shi yana jami'ar ncnc na zikiyo ne amma saboda wannan haɗakan da aka yi ne wannan duk dai mm. lokacin ma baba da najeriya yancin kai ba da baba da najeriya yancin kai ba eh, amma ya zama prime minister a shekara ta 1959 eh, tun kafin ma a mika mulki din tun da an riga an yi zaben kafin a mika mulki na farar hula ne so kafa gwamnati amma kafin nan ma ya yi minista na sadarwa wato transport mm. ya yi minista kuma na jin na works mm-hmm. eh, kafin nan ya zama prime minister ne tura kansu sun yadda in prime minister shi sabu ka tawabula ya bude baki so mu turanci sukan zauna ma suna jin mamaki wasu ma suna cewa anya kuwa wannan ba kalan jikinsa ya je ya sa baki ba haka shi bai kamata ma a ce wai bakin fata ne ke irin wannan turanci ba shin kana da bayani akan wannan akwai bayani bayani wato guda biyu ne bayani na farko tukun ko kuma ce uku na farko shi Allah ya ba da sabo ga tafabulo wani irin murya wadda take tana zamowa fitacciyar murya ce wanda duk ko da hausa ko da ne yare magana za ka fahimci ba hardewan harce wato kiliya muryarsa take eh. sannan biyu turancin nan da ake magana ai wato ya samo asali ne na farko tukunna um, a lokacin da yake makaranta a makarantar ko kwalejin horas da malamai na katsina ai ko lokacin da suka zo fita a shekaran da za su fita yan ajin su shi suka sa a gaba sun fahimci a iya turanci saboda haka shi ya magana da turanci a lokacin na bankwana a madadin ɗalibai to wannan kenan sannan kuma shi mai yawan karance-karance ne sannan turawa kuma suna son sa saboda suna sun yaba da hankalinsa so shi kuma ya manu da turawa sosai to kuma a kwalejinsu na horas da malamai na katsina wato sun wato wato malaman su gaba daya cikin wajen talatin ashirin da biyar turawa ne biyar ne kawai 'yan najeriya su malam na gawa maza da shirinsu eh. waɗanda suke koyar da addini da hausa amma duk gaba ɗayansu turawa ne kawai yau wato kaga inda suka abin nan sannan kamar da sa'an bello yake faɗa yake cewa shi kansa yana da labari cewa akan cewa arewa mun iya turanci kaza kaza to ai turancin mun koyawa kasina ne lokacin da muke kwaleji eh. akwai baturin da yake koyar musu da turanci na manta sunansa eh. ba yadda za a sai ka faɗi kalmar nan yadda turawa suke da yadda ake murɗa harshen eh. da yadda ake abin nan sai ka faɗa yadda turawa suke faɗa to ta inda suka yi turanci kenan sannan kuma shi kasan da yake yana da nutsuwa yakan yi magana a hankali yadda za a gane kuma ya koyi turancin tun katsina da sauransu haka dai yana da sha'awar karance karance kuma ya manu da turawa kuma suna son sa eh, to shi yasa turancin sa ya nuna kace bai irin irina kamar su wasan kwallo ko wani cricket a lokacin da dai saurakin shin menene ya fi sha'awa kamar na wato na zamani na sha'awa dai haka a matsayinsa na mutum bai da wani abu ko eh. karatun ne a gaskiya Allah in ka dubi tarihin sa Abubakar Tafawa ba za ka ce ga wani abu fitacce wanda za ka ce ko shi ke so amma ka kamar Ahmadu Bello za ka cewa yana son akwai wani kwallo da suke na wani tura wanda ake kira fives eh. har ya mutu yana wannan ko yau in ka je gidansa na Arewa Hausa Kaduna za ga inda yake wannan wasa hmm. to amma gaskiya in ka dubi tarihin sa Abubakar Tafawa ba za ka ga wani abu da za a ce maka gashi shi ya fi bashi sha'awa na yi ko na wasan motsa jiki da sauransu ba amma karatu kam eh, har aron littafai yake a gun turawa don ya yi karatu kuma kasan ya ma yi rubutu Eh, na ya taba rubuta littafi na shehu umar eh, mai suna shehu umar wanda ta zo ko na hudu ne a gasar da aka yi a lokacin da wani bature dr rufin east ya cire gasa na waɗanda suka iya rubutun littafi na hausa a shekara ta 1930 da wani abu haka to eh, malam bello kagara wani dan uwa kuma wa yake ga dr abubakar imam shine littafinsa ta zo na ɗaya sai dr abubakar imam littafinsa na biyu sai shi umar din na abubakar tafa balewa ta zo na uku to shi abubakar tafa balewa gaskiya in ban da karatu din bai cika babu wani abu da zaka ce gashi nan wanda yake wasa sai dai karatu din da kuma rubutu shin yadda ake faɗa turawan english na a shine suka mika takardar ko kuma ya sa hannu na karɓar mulkin kan najeriya kwarai da gaske kuwa shine ai a lokacin ya zama prime minister kamar da nake gaya maka tun kafin ma ranar 1 ga watan oktoba na 1960 to kai dai kawai ranar 1 ga wata oktoba shekara ta 1960 za a iya cewa rana ce kawai da ta zama na miƙa ragamar mulki shi yasa abubakar tafa balewa shi ne ya karbi wannan kundin mulki din a hannun turawa an yi wannan biki a lagos kuma har yau ma akwai hotuna waɗanda yake na majigi da yake an ajiye shi na tarihi wanda yake cikakken wannan rana din ya sha rawaninsa da manyan kaya farare ga kuma baturiya wanda take wakiltar sarauniyar ingila ita ta zo ta ah,

farki tafawa duk tijo ubanmu da yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shin Amina, kin ko taba jin jawabin shi gwarzo ta balewa? Kwarai kuwa, musamman ma dai na turanci. Daga inda muke tana da kayan tarihinmu ga wani gutsare daga cikin jawabansa da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu hikaya ya fassara mana. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Allah ya ji kan mazan jiya. bari mu koma mu ji karashen tattaunawar. Eh, tun da yake da yanzu har mun kai ga wannan abu to mulki ya kai shekara nawa ne yana yin mulki eh, a matsayin su dai na prime minister har zuwa ga ranar da allah ubangiji ya sa karbaransa ya karbaransa shekara shida ne za a iya cewa domin daga ranar da aka karbi ya karbi ragar mulki a ranar 1 ga watan oktoba shekara ta 1960 to sai zuwa shekara ta shida ko kuma a ce ranar biyar ga watan janairu na shekara ta 1966 a lokacin da su masu jin mulki su major cikin zaigu suka kashe shi da sauran manyan arewa irin su Bello da su Brigadier Zakari Mai Malari da kanal James Pam da su Brigadier Demu Legun. da su kanal shodiyan dai da sauransu haka dai zababbin arewa suka kashe su ah, kuma wato akwai rikice-rikice da suka faru da yawa ah, lokacin akwai rikicin da shi ah, chief obafemi awolowo yake da akintola wanda mataimakinsa ne a yammacin kasan nan kenan to wannan rikici yana daga cikin dalilin da ya sa su sojoji su karbi mulki to amma wannan ba shine babban dalilin su ba domin ka dubi yadda suka gudanar da kashe-kashensu za ka ga sun zaɓe mutanen arewa ne jigajigan arewa suka abin nan suka kashe su to amma ko kwanan nan ina karantawa a wani rubutu da wani bayarbe wana kiransa akin akin wane ne wani marubuci ne da ya yi ya ba da shawara a lokacin gwamnatin wasanjo Eh, ya ce ko su kansu su mejo efejina da suka je suka kashe prime minister a gidansa da su kanal ah, mejo sorry mejo donata sokafo ya ce ai su kansu ma waɗanda suke jin mulkin sun yi tunanin cewa an yi su sa su abubakar tafa wala cikin wanda su kashe kuwa domin shi mutum ne wanda yake kowa nasa ne Eh, su ma sun tsaya sun yi ta tunanin sashi ko a cikin wanda za su kashe daga baya dai suka yi abin nan kamar su major donald kafa da ai kaga su suke gadin sa ma ai eh, su ne suke gadin sa to kuma shine yake shugabanta su da suke gadin sa amma duk da haka dai suka kashe su saboda haka akwai dai kabilanci a cikin kashe kashe din eh ba wai kishin kasa ne yasa suka yi jin mulkin ba su sojojin to batun iyalai fa ya rasu ya bar iyalai nawa da 'ya'ya nawa ne kuma jikokin kasan eh, akwai kamar yadda ya zo a tarihi ya bar matan aure hudu ne da kuma ya wajen sha tara hmm. jikokin ne dai ba zan iya sani ba tun da har yau suna nan suna ta hayawa hmm. <laughs> eh, amma lallai ya bar mata tsakanin hudu uku da haka nake ga ko hudu da ya sha tara eh. akwai wani gu kusa da kabarinsa ko inda fi gida da aka yi aka kewaye ana zuwa ana eh, ganin wasu abubuwa nasa shi eh, za ka gaya mana wasu abubuwa na tarihi da ya bari don saboda jama'a masu son zuwa su je su gani a wannan gida? Eh lalle a wannan ɗaki da kake faɗa din eh akwai abubuwansa gaskiya waɗanda yake na tarihi da ya bari asali akwai gadon sama wanda yake kwanciya a kai irin gado na karfe nan na bono da ake kiran su wani amma yana da girma dai to akwai wannan gado a wannan ɗaki din akwai hulansa zan na buka ina jin ko guda biyu ne akwai akwai sa kuma wanda sadau ne bashi akwai agogon sama mm, akwai kuma rediyo sannan akwai wani dan eh, karamin talabijin karami yake kamar rediyo za a gan shi lokacin turawa sun ci gaba ana cin sarauniyar ingila ne ta bashi wannan kyauta ne to gaskiya dakin in ka shiga za a ga abubuwan sa da akwai da duman sallansa akwai kujerar da yake zama yake karatu duk akwai su a cikin wannan daki din Eh, gaskiya dakin yana da abun tarihi sosai ka kaga kayayyakin sai ga kamar yanzu ya tashi daga dakin ya fita zai dawo ya zo ya zauna <laughs> eh, eh. to ko ko na wanda yake ban tambaye ka ba kuma ya zamanto muhimmi jama'a su sani game da shi wannan mutumi eh wato abin da kawai nake ganin da zan kara shine cewa dalilin da ya sa ni ne littafi ma a kansa na farko shine wato na lura ne na ga cewa duk tarihi da aka yi na rayuwarsa abubakar tafa walewa to da turanci aka yi kuma hasali ma babban littafin tarihinsa the right honorable gentleman wani abin bagin ciki shine baturen ingila ne ba wani dan najeriya ne ba wato muna da wannan sakaci din muna da tarihi ɗimbin tarihi amma muna bari wasu daga waje su zo su yi shi kuma da turanci in ka dubi tarihin sa amadu Bello har yau babu littafin da ta kai wanda eh, John Paddy ne shi ma turan America ne to kan na kai ga da nisa mala abdullahi in ka dubi tarihin jihadin shehu usman na fodo yanzu babban kundin tarihin da aka yi wanda yake har a jami'oyi ana amfani da shi shine wani mustamura last shi ma wani bature ne yi shi so ka gaira waɗannan abubuwa duk kuma da turanci suke yanzu to saboda haka sai na duba na ga musamman na sabaka ta faɓulo ni kuma dan bauchi ne kuma mutumin nan ya ta a duniya baki da kuma duk tarihin da turanci haka na ce to me zai hana dan wani abu ko da ba bayi da yawa a yi shi da hausa to wannan shine dalili na domin nema na kawo na hausa saboda mutanen mu akwai da yawa daga cikin mutanen mu da su yi karatun hausa amma ba za su yi karatun turanci ba to shi sa ne wannan abu na biyu kuma shine nagartattun mutane irin wannan irin su abubakar tafawa ulo ya kamata a ce akwai tarihin su da yake mutanen mu za su rika karantawa domin su abun koyi ne har ya mutu baya da wani gidan da zaka zo gani wannan gida ma da yake da shi na boci kafin ya gina shi ma ah, ah, da yayi gina shi bayan wannan gida ba da wani gida babu abu ba samu ko kobo ba a akauntinsa a lokacin ma akwai kuɗi mai karfi akwai kudi mai karfi kwarai da gaske kuwa ai a lokacin da yake prime minister ma akwai ministoci da dama waɗanda yake suna sayan gidaje manya-manya suna azurta kansu a lagos amma shi bai ba akwai wani tarihin sama da nake karanta a wani littafi wani ma'aikacinsa ya je samu wani minista ya je ya durgusa a gabansa abubakar tafa yana ta kuka yana ta kuka yana neman su abu ka tafa bule rufa masa asiri bayan minista ya tafi shine sai wannan ma'aikacin sa abu kare ki ce masa ranka da menene wannan minista ya zo wajen ka yake ta kuka ka ce an kama shi ne ya karbi cin hanci daga wajen wani kamfani na kasan waje wadanda su zo su yi aiki a najeriya shine so sa karansa wajena ya karbi cin hanci to shine yake so rufa masa asiri to kaga dai kaga wannan labari ya nuna shi sa baka tafa ba baya karban cin hanci da yana so da ya karba irin waɗannan kamfanoni motan ma da zai fara shiga ma ina jin ko bashi ne ya karba a banki eh, eh ya karbi ya mota amma yanzu za ga wannan ya'yan gwamna ko eh. jirgin suna fataka eh, su dukiya lokacin bai dame su mutunci su zare mutuncin kansu shine babba abin da ya dame su saboda haka ba su mai da hankalinsu a kan kwaɗayin abin duniya ba har suka mutu ba su da wani account ba su da kudi a account a banki ba su da wasu gidaje ba su da kamfani su aikin kawai suka sa a gaba suke yinsa to kaji to irin wannan nagartattun mutane shi yasa nake ganin dole na kamata a samu wani abu na tarihinsu na rayuwarsu wanda yake mutane za su zo su yi koyi da shi domin al'umma ta gyaru kuma na tabbata inda al'umma za su bi yadda suka yi rayuwarsu din da za a gyara shugabanci kuma abubuwa za su tafi daidai eh. ganin cewar mutumin na ba da gudunmawa sadaukar da ransa ma kasar najeriya hmm. sai gashi koma irin karamawa na gama a ranar da yake ka zo ka gabatar da kasida ne akan rayuwarsa na ji gwamnatin jihar bauchi take kokarin ko da a mai da ranar ne ko kuma ana roƙo ne ta mai da don dai a karrama shi kamar yadda Eh, muka ga an yi ma masu yan a biyu la kwanan can eh, wato lalle na sannan gaskiya abin mamaki ne a ce mutum irin wannan musamman ma kuma a yankin bauchi ba a samu an karrama shi yadda ya kamata ba to amma gwamnatin ita na yanzu na gwamna bala muhammad eh, gauran bauchi gaskiya ta yi abin ayaba mata tun da kwamishina da ya je wajen lakca din a lokacin ya yi alkawarin cewa daga wannan shekara insha allahu gwamnati ta yi niyan za a rika gudanar da bukukuwa musamman na lecture-lecture saboda a tunasar da jama'a game da halayya da kuma rayuwar su abubakar tafabalo to gaskiya an dauko hanya mai kyau amma abu ne dama da ya kamata a ce an yi shi tun game da nake gaya maka ne yanzu a ce wai babban tarihin sa na abubakar tafabalo wanda duk duniya ta yadda shi ne babban biography ɗinsa tarihin sa a ce baturen ingila ne ya yi shi ba a samu wani dan kasa yake ba saboda haka gaskiya kalubale ne ga mu yan arewa musamman wadanda suke jami'o'i masu digiri da digiri suke musamman fannin tarihi su rika zakulo mana abubuwa na tarihi na manyan mutane irin wannan domin ta haka ne yaran mu za su tashi su ga halaye na gari wanda ya dace da al'adunsu da kuma abubuwansu yawa to ina gani ka ce ka yi littafi sunan littafin ne ne a sunan littafin rayuwar sabuwar tafa ne na faɗa abinda na mance ban sa ba kawai a jikin littafin da sai ci a takaice domin ba wai yana da girma da sosai ba eh, duka shafin ina jin ko dari ne da saba'in mm-hmm. eh. ya shiga kasuwa ne ya shiga kasuwa an kaddamar da littafin abin nan ne a arewa hausa a kaduna a shekara ta shekara ta ashirin da goma sha takwas eh. shekara biyu kuma mutane sun taimaka kwarai da gaske wallahi ko waɗanda kamar ba zan mance da gwamna nasiru yan rufai ba ya ba da gudunmawan kuɗi mai tsoka janar ibrahim babangida ya ba da kuɗi mai tsoka Um, sakanti baro ya bada kuɗi mai tsoka uh, hajiya zainab bulkaciwa waɗannan ba zan mace su ba da tsohon gwamnan gombe sun bada kuɗi mai yawan gaske uh, dan kwambo eh, da su tsohon kakakin majalisa ko dogara sun bada haɗin kai su ma sun bada kuɗi mai tsoka an dai samu haɗin kai sosai babban haɗin kan da samu shine na marigayi mai shari'a uh, justice mamman nasir wanda in je na same shi a lokacin yana galadiman katsina hakim malumfashi na je har malumfashi na same shi rubuta leta ya bani wanda na tuttura ma manyan arewa na gayyace su eh, alhamdulillah na gode madalla madalla da godiya garba tafawa, durgu na tafarki tafawa, Amina kafin mu karkare shirin namu ban san ko kin ga hoton bidiyon da ke yawo a kafofin sada zumunta ba. Eh na san kina magana na ma'aurata kenan wanda matan ke yi wa mazajen sarawa, Kin ga wani da shi ya yi wa matarsa rawa kuma ya yi mata liki da kuɗi? Haka fa a Instagram ko ke kam da irin wannan zaman kullen da ake ta yi dole ne ma'aurata su kirkiro yadda za su sabunta soyayya wayya ma wakar ta hamisu breka take ashe da rai na ke son ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya ka inda ya kan kine za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ne To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. satin na fasa ko za a ce ba da rai fansa tsarin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na kamar mafariki ne na san ki zo mataki ne ban da damuwa da zan da yan idanu na kalbe ki ga ki da badani to za ya damu kalbi na yau za na yi amotin da na gane yana da tausayi dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwalla shela da sanar da iyamai ya kala daga zuciya ke kwatanta na zai yi jawabai gidan babu ke gida ne zan saka zuciya ta bar yawan kowa da nasa amani ke ce karbar mai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana na ji na gani yadda nake san ki ya fi karfi na na san a duniya da wanda yake jin ki duka tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin anta shine jurau amma fa a gurina so na farantare ya ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali laila kama da a mafarki samari mai haƙuri har ban samu so mu sa mata mai haƙuri idan